Gwamnatin jihar Naija a Najeriya ta sanar da Alhaji Ahmad Garba Gunna a matsayin sabon sarkin masarautar Kagara da ke cikin jihar. Kwamishinan kula da ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu ta jihar Naija, Barista Abdulmalik Sarkin Daji, ya ce gwamnan jihar Naija Alhaji Abubakar Sani Bello ya amince da zaben masu kaɗa ƙuri'a a zaben sarki a masarautar ta Kagara. Kamar yadda ya yi ƙarin bayani, saboda haka ina sanar da mu yau bakwai ga watan hudu na shekaran 2021 a bisa umarnin gamna da kuma doka na zaben sabon sarki alhaji ahmed garba gunna dan majan kagara wanda ya samu ƙuri'a biyar kamar yadda doka ya tanadar shi ke da highest vote saboda haka shine sabon sarkin kagara To Alhaji Ibrahim Ahmed Madakin Gunna shine shugaban masu kada ƙuri'ar zaben sabon sarkin a masarautar ta Kagara ya yi ƙarin haske akan yadda suka gudanar da wannan zaben. Alhaji Ahmed Garba Gunna muka zaba. Eh, ƙuri'a nawa ya samu? Ƙuri'a biyar ya samu. Akwai wanda ya zo na biyu ko Akwai Alhaji Muhammad Salihu Tanko shi ya zo na biyu da ƙuri'a hudu. Akwai masu ƙuri'a biyu su biyu. Alhaji Aliyu Idris hakimin kusharki alhaji gara bako hakimin ta gina nan su kura biyu gare shi sai na karshen su hakimin kongoma wanda samu kura daya To shi ma dai sabon sarkin kagaran Alhaji Ahmad Garba Gunna ya miƙa godiya ta musamman akan wannan matsayi da Allah ya bashi, sannan ya nemi haɗin kan al'ummar masarautar domin ciyar da masarautar kagarar gaba. Na farko za mu yi magana na farko akan batun zaman lafiya. babban abin da ke ci tuwo a kwarya shine rashin zaman lafiya wanda kuma muna roƙon Allah da ya sa sanadin wannan zaɓe da aka yi nawa ya zama mun kai ƙarshen wannan bala'i da ibtila'i da muke ciki. Na biyu zan jawo hankalin duk wasu major stakeholders da wanda da talaka da wane ne da masu arzikin da masu ƙarfi da kowa ya zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe. Mu zamanto cewa farkon abin da ke zuciyarmu shine ƙasan kagara ya za mu yi da ita. A ranar ɗaya ga watan Maris da ya gabata ne dai, Allah ya yi ma tsohon sarkin kagaran Alhaji Salihu Tanko rasuwa a sakamakon fama da rashin lafiya, bayan da ya kwashe kimanin shekaru talatin da biyar a kan karagar mulki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.